Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci an uwa insha Allah za mu kawo muku yacca shahararren hazikin matashin malamin addinin musuluncin nan wato Sheikh Abbas Usaini Sadauki Kano ya ci gaba da warware warware maganganun da Malon Turayem ya yi game da karantar da littafin alƙudun duriya da jawahirul ma'ani da ya fito yake yi inda Sheikh Abbas sai da Sauroki ya tona asirin wasu ha'ince-ha'ince da da Malon Turayem ya kawo a yayin da yake bayyana cewa aishi Shehu Tijjani littafin jawahirul ma'ani da aka rubuta da shi aliyu aliyu ya rai da aliyu harazimi ya rubuta shehu tijjani yana raye shi kuma doriya da aka yi na sheikh ibn taimiya ibn taimiya baya raye almajirinsa ibn abdulhadi ya rubuta da sheikh abbas ne, sadauki ya fito ya nuna a duniya cewa wannan magana ba haka take ba a cikin alƙududduriyan akwai wasu wasu karatuttuka a ciki da wasu yabo yabo da aka yi a cikin al'uqudud duriyan wanda shi da taymiyyah duk yana raye aka yi kuma an yi guluyi mutuka a ciki insha Allahu ku biyo mu yanzu da a wannan tasha mai ta zumuncin mu TV mai albarka don jin yacca Sheikh Abbas hussaini Sauroki ya fito ya bayyana wa duniya wannan ba dan ha'incin da Malon tirayam ya yi tare da yi masa gyaran raki na fassarar larabci da larabci da ya a ciki a yi sauraro da kallo lafiya ah, awa'id safiya kaga kamar aƙida kina aƙidu wa mu'zamu man a alaihi kitabu? kuma mafi yawan abin da littafin ya kunsa min imla Aci shaikhi Ahmad Tijani Shehu Tijani ne ma da kansa ya faɗa aka rubuta to daga nan za mu gane bambancin shi littafin manaƙibu eh, abin nan al duriya ba Ibn Taymiyyah ne ya rubuta ba hasali ma Ibn Taymiyyah sai da ya rasu aka rubuta to amma da yawan masu magana sukan dingina wa Ibn Taymiyyah wasu abubuwa a ciki ko su zage shi da su to da wannan kaga za mu gane shi wancan wani ne ya rubuta game da shi kuma bayan ya mutu wannan kuma shi shehu tijjani shi ya sa shehu ali harazumi ya rubuta da yawan ma abin da ke ciki shi ya faɗa masa ya rubuta to mu gane bambancin wannan ga dukkanin wanda zai yi adalci to sannan sai yake cewa haulal mafahimi asancin ya mutu da ƙananun shekaru wannan kuma za mu ji da wani shekaru ya rasu kuma me ya faru a yayin rasuwa. ya ce tufiya sahibu tarjamati fi hayati sayyid ahmad tijani shi shehu arharazimi ya riga shehu tijjani rasuwa to kaga bil aksi akasi shi kuma shi ibnu taymiya ya riga nasa ɗalibin ibnu abdulhadi rasuwa shi yasa kaga shi ibnu abdulhadi duk abin da ya faɗa game da ibnu taymiya abu ne wanda lokacin ibnu taymiya mafi yawa baya nan ya rasu labari ne yi aka yi bayansa ba shi yayi ba ba shi ya ce a yi ba misali amma shi kuma cikin kaddarawar ubangiji shi shehu harazimi ya riga shehu tijjani rasuwa so kaga idan akwai wani abin da shehu harazumi ya faɗa game da shehu tijjani wanda kuskure ne to shehu tijjani yana nan kaga da zai warware amma shi ko ibnu taymiya in akwai wani abin da ibnu abdulhadi ya faɗa game da shi wanda shi kuskure ne to shi kuma ya riga ya rasu bai da damar ya dawo ya warware na fatan masu sauraro za su fahimci wannan nukuda tana da matukar muhimmanci to da haka rasuwar shehu aliyu harazumi ya rasu eh, kafin shehu tijjani ya rasu Isra tawajjuhihi lil harami sharifi kuma ya rasu ne a kan hanyarsa ta dawowa daga harami maɗaukaki harami maɗaukaki shine to an ji wannan bayani duk da isra ta wajuyi wai hanyarsa ta dawowa ƙarya ne wannan e, a tawajju fuskanta kenan mm, ba dawowa ba ba ikibal ba e, ba auda ba ba rujo ba ba isra audatihi ba a isra tawajjuhi ya fuskanta lokacin tafiya ba dawowa ba ya e, a daɗa duba wannan din, honorable trayon a daɗa lura sosai tawajjo wato fuskanta kenan walamma tawajjaha tilqa a madiyana ya za ka fassara nan e da nan Musa ya dawo katarnin a'a ya fuskanci katarnin Madiyana kenan e wannan karatu ne gashi nan dai kyauta ba sai an ba da kuɗin laraba ba sannan batun cewar shi jawahirin ma'ani an rubuta shi a rayuwar shehu tijjani radiyallahu anhu wannan babu shakka haka ne a rayuwar shehu tijjani aka rubuta shi kuma har ma ya ya gani ya yi maganganu a kai wanda ba za mu baka karatu ba akwai nuskokin da ya tun a zamanin su ya nuna sun tashi daga aiki sun yi expire yau wato amma dai mu je muna biye da kai in an zo gurin za mu dinga nuna maka don mun ga wani lokacin in kuna son ilimi kyauta haka kuke taɓo tijjaniya saboda kun san za a zo a ba ku ilimi kyauta to gashi nan to abin da nake so in faɗa shine shi eh, wannan a rubuta shi bayan wafatin ibnu taymiya kaza kaza kaza a'a akwai yaban da aka yi masa wanda aka kawo a ciki kuma yana raye eh kuma yana raye ibnu taymiya din kuma an yi guluwi mutuƙa da gaske a cikin wato wannan yaban kuma yana raye kuma bai musa ba E yanzu misali in ka koma shi wannan littafi al'uqudud durriya din kai baka ma sani ba baka ma biya ba ah, zaka ji shi ibnu abdulhadi yana cewa wa qadimu dai hashehu rahimahullahu bi qasaida kathiratin bi hayati an yabi shehu ibnu taymiya da kasidu da yawa a rayuwarsa da yawa a rayuwarsa wa rusiya bi aksara minha da wafati aka yi masa marsiya da mafi yawa daga daga kasidun nan bayan ya rasu to in ka ji ya ce kasidar da aka yabe shi da ita to a rayuwarsa ne in kuma ka ji ya ce marfiya to wannan bayan ya rasu ne to yanzu wannan kasidar ta Najmuddin Ishaq bin Abi Bakar bin Almi a Turki wannan kasidar Ibn Taymiyyah yana nan aka yi ta kuma bari ka ji dan abin da ake faɗa wa fil jadbi nastas ma bi waji a cikin kasidar eh in fari ya zo mukan nemi Allah ya shayar da mu ruwa saboda albarkar ibn taymiya saboda alfarmarsa gurin Allah fa nusbiha fi raudin sai mu wayi gari a cikin dausai ma'ana dai sai Allah ya amsa sai ruwa ya zubo an fahimta a daidai lokacin da muka ce Allah ka shayar da mu ruwa saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ce a ai ba haka bane kaza kaza kaza kaza saboda haka wannan dan fitila muke haska maka cewar akwai abubuwan da yana nan din aka yi sannan bayan haka ma a ƙaddara baya nan wai waye ya raddanci littafin a almajiran ibnu taimiya wanda suna nan aka yi littafin ibnu alƙayyim ya raddanci littafin nan ah, kuma shi ibnu abdulhadi wai mai matsayinsa a almajiran ibnu taimiya ta ne me yasa ya ɗauko ya sassaka waɗannan abubuwan me yasa bai raddance su ba hmm? sa nake a sukutu ridan sannan wai tsoro ne na abin da za a tarar ba za a iya karewa ba shine ake ta dan rara gefe mun sani kuma mun fahimce ka kuma wannan duk mun dan musu amsoshi mun ma kun da wannan isara ibn al-qayyim ibn abdul ah, wannan shi ibn al-qayyim ibn kathir nake so in ce shi ma me ya hana saraddanci ah, littafin da shauran duk almajiransa irin wanda suka yi littafin al'alamul aliyya ko al'alamul aliyya fi manaqibi ibn taymiya wato bazzar kenan ba yawwa me ya hana duka su raddanci littafin wanda su ma duk manyan almajiransa ne da haka wannan ba magana ba ce da za ka yi wani rarage ba ka wani kwana-kwana wannan yana nan aka yi wannan baya nan waye ya raddanci littafin yawwa shine abin da muke tambaya akan ke mu je zuwa To alhamdulillah ‘yan uwa shahararren hazikin matashin malamin addinin musulunci wato Sheikh Abbas husaini Sadauki Kano kenan aka saurara a yayin da ya fito ya yi bayu wa Marlon gyare-gyare a kan littafin jawahirul ma'ani da na al'ukudu duriya da yake karantarwa an ji ya ce Sheikh Abbas Usaini Sadoki yawa lawan Traim gyaran larabci da kuma fassara a yayin da yake karanto yake yin bayani tsakanin a jawahirul ma'ani da al'ukudu duriya sannan an ji ya ce Sheikh Abbas Usaini Sadoki a cikin littafin al'ukudu duriya da lawan Traim ya ce ai ai ibn taimiya ya raye almajirinsa ibn abdulhadi ya rubuta an ji inda sheikh abbas ya kawo eh, wani wasu baitoci wanda ibn taimiyya din yana raye aka yi su kuma an yi kuliwi a ciki amma kuma bai ce komai ba ya bar su haka ma'ana dai ya yadda da su da sauransu to a ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta zumuncin mu tv insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da ke faruwa tare da ci gaba da kawo muku tattakan malamai daban daban-daban don waro da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu